suke za su yi jihadi ko musulmin indiya suke za su yi jihadi kaga wannan za ka ba su haƙuri kuma ka kira su kai musu nasiha su tsaya su yi ta da'awa suna ƙoƙarin nuna ma al'umma ainihin addini kuma su yi ta haƙuri ka ce musu kuku aidiyo kuma wa aqimu sala wa atu zakata an gane ko fa innakum lam tu'maru bil qital ina ba san gane to wannan yana daga cikin ainihin manhaji na ainihin salafiya kan wannan al'amari sannan kuma daga cikin manhaji na salafiya a gurguje suna nan da yawa akwai abin da yake da alaka da ainihin wato jarhu wa ta'dil shi ma maganar jarh wa ta'dil kamar yadda ne bayani wato baya hannun daidaikun mutane baya hannun kananan ɗalibai yana hannun manyan malamai ne in zaka jarhanta wani sai ka ɗauki matsalar ka kai shi zuwa ga ainihin hay'atu kibarul ulama ko ka kai shi zuwa ga manya-manyan malamai wanda sun kai ilimi irin na ibn Bas irin na ibn Usaimin irin su Nasiruddin Albani irin wayannan ka ɗauki matsala ka kai to aka rubuta Allah wane ya aikata kaza yaya hukuncinsa ko kuma in kana so ka an da wata kungiya to ba wai kai bane a matsayinka na karamin ɗalibin na ilimi wanda kwanan da ka fara yin karatu ka ce za ka bid'antar da kungiya wacce asalinta ahlus sunna ce kungiya idan asalinta ahlus sunna ce kai kana ganin kamar ta fita daga sunna ka dauki al'amarin wannan kungiya ka kai ta zuwa ga manya-manyan malamai ka ce ka tambaye ka ce ga wata kungiya nan mai suna kaza da kungiyar tana kan sunna amma kuma ga irin abubuwan da suke aikatawa kuma ka adalci ka fito ka faɗi duk abin da suke aikatawa kar ka rage sannan kuma kada ka zo ka faɗi abin da ba sa aikatawa sannan sai ka ɗauki al'amarin ka baiwa ainihin manyan malamai su manyan malamai su yanke hukunci a kansu ba wai kai a matsayinka na ɗalibi ka yanke musu hukunci ba idan ka zo ka tambayi wani sai ka ga ya ba da amsa wanda ba ka so sai ka jarra hashi kamar yadda wasu ke yi sai ka ga sun tambaye ka malam me za ka ce kan ƙungiya kaza idan ka ba da fatawa kan ƙungiyan ba yadda suke so ba sai ce dama suna shakkan aƙidanka eh suna shakkan ka akwai dama duk garin Kaduna an ce babu wanda yake ahlus sunna sai mutum daya yawa kai dama sun ji labarin kana da matsaloli an gani. amma da zaka faɗa abin da suke so za su kira ka jagora na na salafiya ahlus sunna ba mai imani kaman ka ba kaza ba kaza ba kaza to irin wa'annan mutane su ne ya kamata a yi musu nasiha su yi hankali idan mutum yana kafirta wani ko yana bid'antar da wanda wanda bai cancanci kafirtawa ko bid'antarwa ba ana tsoron kada kafircin ko bid'a ya dawo zuwa gare shi ana tsoron kada kafircin ko bid'a ya dawo zuwa gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a cikin hadisai da dama saboda haka mu yi hankali da wannan magana malam a yan uwa yana da gayan hadari akan shi a sannan sai yi cewa ah, ah, muna son muna son malam ya yi mana nasiha a matsayinmu na ɗaliban ilimi domin samun isti'ama a cikin addini to idan muna son mu samu isti'ama a matsayinmu na ɗaliban ilimi kowa ya san matsayinsa dan naziri ya san dan naziri ne shi dan firamare ya san dan firamare ne shi dan university ya san dan university ne a cikin ma dan university akwai mai digiri akwai mai master akwai doctor akwai professor to kowa ya tsaya matsayin da Allah ya tsaye da shi ina ba san gane kada mutum ya fara karatu yanzu dan naziri ne ya zo ya dauki matsala wanda ba mai magana a gare shi sai ainihin professor ya zo yana magana kan shi to addinin musulunci zai samu matsala kamar yadda ka san a cikin ilimin boko ba zai yiwu mutumin da yake primary school ya zo ya buɗe asibiti ya ce shi yanzu yana yin surgery ba ko ya buɗe asibiti ya ce yana cs ko abin da ya kama da wannan kai ko kai mutumin da yake primary ma ya ce ku zo ya ringa muku allura in ba ku da lafiya za ku je wannan asibitin nashi to kaga hakan ba za ku je ba to matsala wanda yake da alaƙa da manya-manyan malamai idan muna so mu samu iskama ina kira zuwa gare mu mu yi hankali da shiga cikinsa abin da yasa nake maimaita wannan akwai ɗaliban da wasu ba su daɗe da fara karatu ba wasu ma ba su daɗe da fahimtar salafiya ba amma yanzu sun mai da kansu manya-manyan malamai suna jarraha wasu suna biri'antar da wasu ba tare da dalili ba saboda haka ya kamata cewa hatta manyan malaman wallahi suna jin tsoron wannan abin da ya shafi kafirtawa ko bir'antarwa sai sun tsaya sun yi bincike sun tsaya sun nemi taimako a wajen Allah ta'ala sanaka su buɗe bakin su yi magana amma wani yanzu kawai ya ɗauki ya jarraha wani malami ko ya bid'antar da wani malami kawai yadda ka san shan ruwa ne kawai wani ɗalibin ilimi ne ba bai ma kai matsayin a kira shi ma kai wani ma bai kai matsayin a kira shi ɗalibin ilimi ba akwai wanda aka taɓa aka taɓa wani bayani zama kawai aka yana tambayar shi kan malaman Najeriya a ce me zaka ce kan malam wani ce ayya ai jahili ne bai gama yin karatu ba me za ka ce kan malam wane ce ai malam wane tsarana ne ai malam wane karin dina ne to ire-iren wa'annan kalmomi suna daga cikin abin da ke janyowa ke ma yan salafiya bakin jini irin wa'annan yan bani na iya din wanda suke kutsowa cikin ainihin wannan da'awa ta salafiya da sunan su yan salafiya ne akwai wani ɗalibi muna tare da shi da ya zo yana so wai ya yi raddi ga wasu yan salafiya ya fara wasu maganganu a matsayin wasu 'yan salafiya sun taɓa malaman shi ya fara yin zafi na buga mai waya na ce a ni ne wani ni ne ya haya salafi na ji ka fara yin zafi dangane da 'yan salafiya in ce ba kana kuɗin goro ba ne ko sha aka rauka lawa ai dama ba kuɗin goro zan yi ba ai ai wasu wasu ɗalibai ne malam wallahi wasu daga cikin ɗalibai kwata kwata wallahi malam suna shiga cikin abin da ya fi ƙarfin su ne ai malam in muna magana kan su kan 'yan salafiya ba da ku muke yi ba ai kaza sai dalibin ya fara bayanin irin abubuwa abubuwan tabbas abubuwan da ya faɗa yana da gaskiya kan al'amarin yace to wannan abin da ya bata mishi rai har ya zo yana yi mace to kaga in ka so in ka soki salafiya ka soki kanka kai ma dan salafiya ne sai dai ya kamata ka soki yan bani na iya masu da'awan salafiya din amma ka ka zo kana sukan yan salafiya in ka soki salafiya to kai ka fitar da salafiya kenan shine wannan bawan Allah ya janye daga abin da ya niyya ya da wai muhazara musamman zai yi a kan salafiya saboda an taba shi ko an taba abin da baya so misali to ire-iren wayannan abubuwa su ne abin da ya kamata mu yi hankali da su gaskiya akwai wanda yanzu yanzu kai kuskure yanzu yanzu sun fitar da kai daga daga salafiya ka shekara talatin kana ma salafiya aiki kai kuskure yanzu yanzu to yanzu yanzu sun gama yake ma hukunci shin yanke hukuncin mutum tafiyar ka kafarta mutum ka halatta jininsa eh? sannan ka halatta dukiyarsa ka ce limanci shi ya rushe eh? ka ce ba a cin gadon shi ayyuka ba su ci gadon shi ba ka ce mata ci ta sauku ka ce kaza to za ka yanke hukunci da gaggawa abin da ya shafi bid'a ka riga ka fitar da mutum daga ahlus sunna ba za a yi mu'amala da shi a matsayin dan ahlus sunna ba to kuma sai ka dauki abin kawai yanda ka san kawai shan ruwa ko cin abinci ka faɗe shi babu tunani kawai da sauransu kuma kai ba da baka daga cikin ahalin abin to irin wa'annan suna daga cikin wa'anda suke janyo wa ainihin yan salafiya bakin jini a kai saboda haka ya kamata salafiyan nan muna so mu samu istiqama duk abin da zamu yi mu yi aiki da ayan nan fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun mu ringa mayar da al'amari zuwa ga wanda suka fi mu ilimi domin su yi mana bayani akan al'amura mu daina yin gaban kanmu akan wasu al'amura akwai ɗaliban da suke yin gaban kansu kuma za ka ɗaliban suna danganta kansu zuwa ga malaman salafiya to sai ka ga sun janyo wa malami baƙin jini ba da izinin malamin suka yi ba amma kuma suna yi da sunan malamin to duk irin waɗannan dole sai sun yi hankali a kan shi Thank you. to za ya ce malam su ne ne malaman salafiya na wannan zamanin mun riga mun amsa shi to kusan mafi muhimmancin tambayoyin mun riga mun amsa su insha Allah akwai wani bawan Allah kafin fara ainihin bayani ko jawabin godiya ko abin da ya kama da wannan akwai wani bawan Allah wanda ya ji mana sanarwa dangane da kafet din masallaci to da ya ji sanarwa ne, jiya ya turo wasu wakilai nashi a zo a auna masallacin a ga irin girman kafet din da ake bukata sannan kuma waje a zo a auna za a sa interlock a waje insha Allah to amma wannan bawan Allah gama gama kayan aiki can kuna gani daga can baya na wai kayan suna kan baranda sana an kawo yashi kawai yanzu an yi alas sai kawai ana so fara aiki to kaga wannan babu abin da zamu ce ga wannan bawan Allah ba ce Allah ta'ala ya biya masa sa na alkhairi duniya da lahira gabaki daya Allah ya sa aljanna ya zama komansa kada ku manta mun nemi taimako dama ko akwai taimakon da aka nema wajen al'umma a malam abin nasiru malam nasiru albani zai bayani a kansu. zai bayani a kan wannan taimakon nawa ake da shi a hannu yanzu kuɗin da aka nemi taimako kan kafet to sai kuma a yi tunanin me za a yi da wannan kuɗin tunda har ga an samu wanda zai ɗauki nauyin yin abin gabaki ɗaya akan al'amuran da sauransu saka Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya rubuta wannan abun a cikin mizanin kyawawan ayyukansa na'am sosai sai eh akwai abin da ya shafi dama akwai maganar kofa da maganar bogulari a maganar gate ko eh da maganar gate da bogulari suna daga cikin abin da dama ake so a yi abin da to insha Allah Allah ya kawo kuɗi sosai a karkatar da wayannan kuɗaɗen zuwa wayancan abubuwa ba za a fasa ba to insha Allah sai abin da ya shafi addu'o'i da kuma godiya ga ainihin waɗanda suke ainihin ƙoƙari wajen ganin cewa wannan karatu da ake yi ya samu ci gaba a kafin mu fara yin addu'a ba za mu manta da limamin wannan masallaci ba na farko wanda ya ba mu gudunmawa mai tsoka wajen ganin cewa wannan karatu da muke yi kusan da ba don Allah ba sa'an nan shi kusan da ba yi karatu a wannan masallacin ba kamar yadda na faɗa ce da ba dan Allah ba sannan shi da ban yi karatu a wannan masallacin ba Shi ne malam baku Allah ya ji kansa a wannan bawan Allah za ku ji ina yawan kiran sunan shi to dalilin da yasa muke yawan kiran sunan wannan bawan Allah saboda gudunmu wanda ya bani dangane da karantarwa wannan masallacin akwai lokacin da muna karantar da sunna a wani masallaci da muke karantar da sunna a wani masallaci sai wasu bayan Allah suka yi kutub kutub suka yi gudu gudu aka zo aka sal aka kore mu a wannan masallacin kusan ba wannan masallaci kaɗai aka kore mu ba an kore mu a masallatai da dama inda muke karatu to bayan an kore mu sai ya zama to ba inda nake zuwa an karantar kawai sai dai a ɗaki na ake bi na in karantar ko abin da ya kama da wannan amma karantarwa dai a masallaci ba na yi shi ne malam bako Allah ya ji kansa shi ne yake ce mun ya ga bana karantarwa a masallaci nace eh bana karantarwa ce abin da yasa bana karantarwa gaskiya ina gudun wulakanci bana sa ina son mutunci na sosai da sosai ina son mutunci na sosai da sosai duk wani abin da zai zama mutunci ina gudun shi masallaci kaza mun je mun fara karatu suka sallame mu masallaci kaza suka sallame mu kaga kada ya zama to muna ta yawo a masallaci ana sallama shi yasa na hakura to shine yake cewa ai da na zo masallacin su sai nake to kada fa zo masallacin ku ya zama to amma irin wannan wulakanci da ake yi aka yi a sauran masallatai shine yake cewa ai masallacin su ya bambanta da sauran masallatan wayannan mutanen da ke koran mutane a sauran masallatai ba su suke da iko akan masallacin nan ba ya ce ko wasu mutane masu kora dan na gaya mai sunayen su amma ku ba zan gaya muku eh ce mutanen da suke kora din nan a wancan masallacin to kada in zo nan masallacin su biyo ni wajen shine malam babu ke cewa wa'ancan mutanen da ke kora a wancan masallacin ba su da iko da wannan masallacin wannan masallacin yace akwai yan kwamiti yan kwamitin nan insha Allah za su baka haɗin kai ɗari bisa ɗari to haka na saurari maganar shi na fara karatu a masallacin nan yana wannan karamin masallaci haka wannan dan karamin masallaci muna yin karatu na ganin wannan masallacin bai kai kusan wannan masallacin ba in za a kasa masallacin nan hudu da wuya ya dauki daya har ma akwai wani dan bid'a wanda idan yana mana raddi muna mai raddi sai ce to ku ku ji da ku ji da shagon ma da kuke zaune eh wai wai wai wato mu muna raddi a wani tsukakken waje wani dan karamin masallaci yana sai kira mu shago kuma idan ka zo masallacin zaka zaka dauka daga gaske shago ne dan karami to haka wannan bawan Allah ya ta mana izgiri har Allah ta'ala ya fitar da mu daga wannan wajen da yake kira shago to kusan muna cikin karatun kuma ikon Allah wa'annan mutane wanda suke koran mutane da suka biyo ni har wajen suka zo suka samu malam bako suka ce masa baka san cewa malam wani ga irin aqidar shi ba yake menene irin a gidan shi ai malam wani shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne ya za a yi mun kore shi a waje kaza ko ka bashi mafaka sai suka nemi shi ma malam bako su yi amfani da shi a matsayin mu ma ya sallame mu a wannan masallaci malam bako ya kiyarda da maganar su kuma bai gaya mun ba sai lokaci mai tsawo lokaci mai tsawo yake cewa to ai kaji kaji kaji abin da ya sauka faruwa ɗan kaza sun zo sun same ni sun mun magana akan cewa in sallame ka amma na ƙi sauraron su to a hakan na shiga gaba da karatu a wannan masallaci har zuwa yau yana bani haɗin kai mi'a bil mi'a yan kwamiti suna bani kai haɗa mi'a bil mi'a tun na fara karatu a wannan masallaci ban samu matsala da malam bako ba ban samu matsala da yan kwamitin masallaci ba har zuwa yau duk wani abin da ya shafi maslaha suna ba mu dama mu yi ba tare da wani tsangwama ba saboda haka muna yin addu'a da shi malam ba kwadin Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna ya zama to makomansa kuma ya rubuta wannan a cikin mizanin kyawawan ayyukansa tunda shine sababin zuwa wannan masallaci muna fatan duk abin da muka aikata shi ma Allah ta'ala ya bashi lada daga cikin wannan abubuwan da muka aikata din Allah ta'ala ya sa wannan abin cikin mizanin kyawawan ayyukansa sannan su ma kansu 'yan kwamiti tun daga ciyaman ɗin kwamiti ɗin da kuma limamin masallacin da kuma na'ibinsa da sauran 'yan kwamiti ɗin gabaki ɗaya muna musu kyakkyawan addu'a muna musu fatan alkhairi gabaki ɗaya Allah ta'ala ya biya su a kai sannan kuma sai addu'a ga ainihin wanda ya zamanto sababi wanda ya gina wannan masallaci. shi kuma alhaji muhammadu marigayi alhaji muhammadu mai bulu shi ne wanda bayan an sayi wannan masallaci ana ta tunanin za a gina wannan masallaci to an siya ya za a yi a gina sai Allah ta'ala ya kawo ainihin alhaji Muhammadu mai bulu ta hanyar 'yan kwamitin wannan masallaci yan kwamitin wannan masallaci suka yi gwagwarmaya suka nemo suka rufe bayani shi kuma ya zo ya tada ginin wannan masallaci wanda gashi yanzu muna sallah a cikinta kuma muna karatu a cikinta saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi ya sanya aljanna ya zama komansa sannan addu'a ta musamman ga masu ba da taimako na wannan tafsiri gaskiya lokaci ya riga ya ja ba zai yi mu ta ambatan suna da suna da suna da suna ba sai dai kawai duk mutumin da ya zamanto sababi wajen tabbatar wannan tafsiri muna yi masa kyakkyawan addu'a Allah ta'ala ya sanya wato wannan aiki da aka yi ya zamanto cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah ya sanya aljanna ya zama komansa saboda haka akwai wasu muna kiran su boys na makarantar sabon shehu maiduguri duk shekara suna fara gudummawa mai tsoka wajen ganin cewa wannan tafsiri ya yi so da akwai irin su a jibril ma kan shi jibril lola da aliyu muhammad da kuma jamilu da jamilu duk wayannan muna yi musu addu'a da kuma fatan alkhairi a sannan kuma addu'a na musamman akwai wani bawan Allah ba zan gushe ba ina masa addu'a saboda ya bani gudunmawa a cikin rayuwana ba zan taɓa mantawa da shi ba har abada shine marigayi malam muhammad kabala muna tare da shi fiye da shekaru 25 kusan kuma wannan bawan Allah ya yi karatu a islamiyyar da na yi karatu kuma ya sauka kuma da shi ba har rasu kuma duk wani abu da ya shafi taimakon wannan da'awa ya yi iya kokari wajen ganin ya taimaki wannan da'awa sannan abin mamaki bayan ya rasu ma kafin ya rasu sai da ya yi wasiya a ci gaba da taimaka ma wannan da'awar an gane to wannan sai nuna mana yana tare da mu har zuwa ga mutuwa kuna tare da mutum tuntuni sannan har ya zama duk wani abu na taimakon da a wannan yanayi? sannan kuma da kafin ya rasu ya yi wasiya ga iyayensa ya yi wasiya ga 'yan uwansa cewa wannan ainihin karatu da ake ya gamsu da karatun kuma duk wani taimako da ake bayarwa a ci gaba da bayarwa kaga wannan babu abin da zamu ce gare shi face Allah subhanahu wataala ya masa gafarar rahama kuma aljanna ta fito da zama tuwo makomansa sannan akwai ainihin akwai ainihin a ah, godiya na musamman ga ɗaliban wannan majalisi din akwai ɗaliban ainihin majalisi na can na yamma wanda muke karatun zauri tare da su su ne majalisin yamma su ma suna ba da gudunmawa sosai suna ba goyon baya wajen ganin cewa wannan tafsiri ya tabbata sannan kuma da ɗaliban majalisin asuba wanda muke yi a wannan masallaci mai tarin albarka su ma ina musu addu'a da kuma fatan alkhairi ga baki su ba sai na ambaci sunayensu ba sun san kansu kuma Allah ta'ala ya san su ga baki ɗaya Allah ya saka musu da rahama ga baki daya a ah. na'am sa'annan kuma akwai ainihin shi ainihin majabaki gashi na kusa da ni da daɗi babu daɗi kullum muna tare a ah, kuna ganin shi gashi irin yadda muke tare kullum wajen muna tare da shi wajen karatun azba muna tare da shi wajen wajen karatu na ainihin tafsiri shi ma muna mai addu'a Allah ta'ala ya sanya aljanna ya zama komansa Allah ya rubuta wannan a cikin ainihin mizanin kyawawan ayyukansa sannan akwai ainihin gidan rediyo na freedom suna daga cikin gidan rediyo na farko da zamu fara mu addu'a saboda dalilai masu yawa wanda ba sai mun faɗa ba zance na gaskiya suna ba mu haɗin kai sosai in ban ce in ban ce haɗin kai ɗari bisa ɗari ba to suna ba mu matuƙar haɗin kai wajen ganin sun yaɗa wannan karatu namu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman ya zama dole mu ambaci irin su a hajiya maryam dalhat da kuma ainihin malam zakari amin da abubakar jidda usman da sauransu a gaskiya babu abin da za mu ce ma gidan rediyon freedom sai dai mu ce allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alkhairi ya zama aljanna ya zama komansu sannan kuma allah ta'ala ya ainihin ɗaukaka wannan gidan rediyo nasu sannan ba za mu manta da gidan rediyo na ainihin nagarta ba su ma muna musu addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alheri su ma suna ba mu gudunmawa matuƙa wajen ganin ci gaban wannan karatu din sannan sai gidan rediyo na DITV su ma ba za a fasa a baya ba Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa aljanna ya zama su sannan akwai masu bayar da gudunmawa irin su 'yan hizba tun daga shugabannin hizba din da kuma su mabiyan hizba din gabaki daya muna yi musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai yan jama'atu da suke ba mu gudun su maka zalika da yan sanda da yan unguwa duka wanda suke ba da mawa ga wannan karatu din Allah ya saka da alkhairi sannan ba za mu manta da makarantar malam Umar Nukuri ba da kuma makarantar malam Umar Zaria wanda ba su gushe ba suna ba mu ainihin gudunmawa domin ci gaban wannan al'amari sannan nasiha ga ɗaliban salafiya ga baki ɗayansu a nan, eh nasiha ga sai nasiha ga ɗaliban salafiya ga baki ɗaya wato a matsayin su ƙara zage damtse wajen taimaka ma wannan karatu domin ci gaban wannan karatu ci gaban mu ne ga baki ɗaya in karatun nan ya ci gaba to insha Allah alama ne na ci gaban salafiya ba wai wannan karatu ba duk wani karatu wanda ake yin shi domin yada sunna idan ɗalibi ya dafa ma wannan karatu wato zai zamanto yana dafawa ne domin ci gaban sunna sannan akwai ainihin ɗalibai wanda ainihin ɗalibai na ainihin badarawa su ma ba za a manta da su ba saboda shekarun mu wajen na bakwai kenan suna ɗaukar nauyin wannan tafsiri din kuma masu ɗaukar nauyin tafsiri kamar yadda na faɗa wasu mutane ne ke da daga mutane ne wanda ba su wuce goma sha ba su suke ɗaukar nauyin tafsirin tunda suka fara ɗaukar nauyin tafsirin zuwa yau a babu abin da ya dakata saboda haka haka wannan ya nuna kuma dama kamar yadda nake faɗa ko da yaushe ina son duk abin da za a fara shi in an fara to ya zama to kullum ci gaba yake yi kada ya zama to an fara abu daga baya zo ya dakata saboda haka duk mutumin da zai bani haɗin kai in na fara abu abin nan ya ci gaba to gaskiya ina matsar wato son wannan bawan Allah kuma ko da yaushe ina masa addu'a to mutanen badarawa suna daga cikin mutanen da nake ma addu'a saboda tun aka fara wannan tafsiri da suka dauki nauyi bai taba dakatawa ba kamar yanda mutanen tudun wada su ma kazalika suke aikatawa tun da aka fara karatun bai taba dakatawa ba to muna fatan wato ba ma karatun ba tun daga karatun akwai abubuwa da yawa da muke da fatan yi ina yawan maimaita wannan bayan abin da ya shafi tafsirin nan akwai karance-karancen littafan da ake yi na sunna to muna buƙatan wayanda za su ɗauki nauyi wajen yaɗa su domin amfani ga al'umma ga baki ɗaya sa'an nan kuma akwai littafan da ake wallafawa littafan da ake wallafawa su ma muna buƙatan wanda za su ɗauki nauyi saboda a ringa raba su kyauta ga al'umma su fa'idantu duk littafan da nake bugawa kusan ina bugawa ne da ainihin rorowa kusan zan buga ne da kuɗi na misali ko kuma bashi ko kuma wasu bayan Allah su ma su dafa da abin da suke da shi almuhim dai ba har yanzu ba mu samu wanda za mu buga littafi kai tsaye a ce to ce a buga littafi za ku buga littafin ba kamar yadda aka samu tafsiri ga shi yanzu tafsiri ana yi mun san masu ɗaukan tafsirin amma littafin mu wato ana neman kuɗi ne a buga shi kaga wannan shine dalilin da ya sanya muke muke sayar da wannan littafin domin a samu wani kuɗin da za a buga wannan amma da a ce za mu samu wanda zai ringa ɗaukar nauyin littafin to da insha Allah sai ya to in an buga littafin sai a littafin ya to ya amfani al'umma gabaki daya har da wanda ba su da kuɗin da za su iya siyan littafi duk da wasu na cewa wai gara a sanya kuɗi koya ne saboda ya zamanto an kwaɗaitar da mutane su saba da infaki Allahu a'lam almuhim dai muna buƙatar taimako na yatsa wannan da'awa din duk wanda ya taimaka ma ainihin da'awa Allah ta'ala zai taimake shi duk wanda ya taimaka wajen ganin an yaɗa sunna ba wai lalle a wannan masallacin ba duk inda ake gudanar da addini duk inda ake yaɗa ainihin sunna duk inda ake yaɗa salafiya to muna kira kai amfani da dukiyanka da karfinka wajen ganin cewa ka yada wannan al'amari domin yaɗa shi alkhairi ne ga musulunci da musulmi baki ɗaya. babu abin da zai kawo mana alkhairi babu abin da zai ɗauka musulunci a Najeriya face yaɗa wannan kyakkyawan fahimta na salafiya saboda haka Allah ta'ala shi taimake mu ya taimaki musulunci da musulmi gaba ki daya sannan Thank hmm. you. Eh. to insha Allah akwai wata wata baiwa Allah mace tiro wanda take taimakawa wanda na manta ba amma sunanta ba ita ce Hajiya Larai ita ma muna mata kyakkyawan addu'a Allah ya sa aljanna ya zama ta to yanzu saboda ana so a sallama mutane da wuri a akwai ainihin malam dalma daga freedom wanda shi ya wakilci freedom zai zo insha Allah ya dan sanya mana albarka sa'annan sai a ci gaba da gudanar da sauran abubuwa kuma akwai wanda akwai wasu jigo da na manta ba ambace su ba za ku lura cewa wannan shekara ba a yi roƙo ba irin ana cikin karatu a ce jama'a kuɗi bai cika ba jama'a ana bukatar taimako jama'a kaza to ko wasu bayan Allah da suka hada kansu domin a daina wannan roƙon kuma cikin ikon Allah aka samu nasara aka samu biyan bukata ba a yi wannan roƙon ba kaga ashe sun bada gudunmawa mai tsoka suna buƙatar addu'a na musamman Allah ta'ala ya ba su nasara a cikin duk abin da suke gudanarwa na alkhairi kuma ya sanya aljanna ya zama komansu ma'aikacin gidan rediyon sun zaune su ne not Yeah. wani bawan Allah daga ya da dubu daya wasu bayan Allah ko daga da dubu da shida sai an sanya a cikin kudin kafin da ake Allah ya sa musu Allah shi ya ba da dubu biyu da biyar sannan wani da ya ba da ɗari da shi a rayuwar shi a cikin addu'a ko shi ma da ya ba da shi ma ɗalibin tarbiyya Eh, ya ba da wani watan sanda a duniya da shi ma da a yi gaba watan da ya ci kowa ne wannan ya ba da kaza wannan ya ba da kaza misali muna fatan Allah ya saka kowa da alheri jimillar kudin da muke da shi a ƙasa muna da dubu ɗari biyu da sittin da biyu da ɗari biyar da tamanin dubu ɗari biyu da sittin da uku da tamanin kenan ga ɗari biyar an ƙara samu dubu ɗari biyu sittin da uku da naira tamanin muna fatan Allah ya saka kai. kuma wannan kuɗi kamar yadda aka gani duk lokaci muna zuwa muna bayani idan an yi karara a cikin an nemi kaza an yi amfani da kuɗin da kuma yana aka karkata da kuɗin kuma bayani yana mutuwa kuma mutane suna gamsuwa muna ƙara gode wa Allah da Allah ya sa mutane suna fahimtar karatukan da ake yi sannan kuma suna fahimtar idan an nemi gudunmawa suna badawa Allah ya saka to sannan akwai karafuka da bane yake gudanarwa a wannan madarasi mai da albarka eh, idan ku lura akwai tafsirin da muke da shi jadwal na wannan majalisi da asuba muna yi akwai littattafai guda tasa'in da biyar wanda malam yake karanta a wannan majalisi ko da shi ba karamin kokari ma ne yake ba ba abin da za mu sai dai mu yi addu'a dan duk abin da za mu ba za mu yi biyan malam sai dai mu yi addu'a Allah ya ƙara karfafa shi domin ba babu abin da zai taimaka wasu su tafi addu'a don wani lokacin za ga wani abubuwan sun tsaya sun yi tafi rasa menene wani za a ce a taimaka wani zai tunanin wani har zai shiga wani za a iya gaya wani abu can da wani bai san menene kai tsaye misali a kai ba sai ga ya faɗa cikin wani abu sai ga dai kasina da bin tuni ne ya kaza mutane shi ta ko da yaushe da zarar abu ya taso za a yi bayani kuma za a faɗi yadda kuɗin suka kare misali da yadda suka suke da kuma sashi to muna fatan Allah ya ba mu ikon kiyayewa kaɗan daga cikin littattafan da malam yake karantawa a ranar asabar akwai littattafai guda goma sha tara da ake karantawa a wannan majalis akwai littattafan malam guda biyu al'adul fasil asirar bagiya malam yana karanta a wannan majalis sannan akwai tanjil karimu rahman tafsir akwai umdatul ahkam akwai al-hukum bi ghayri ma anzalallah منتقى الأخبار هو التالامية الأفعال تصور تفضل بلا شكرا لكي كرنكا وعرضا سنة رانا الله جي رانا سواندا da ليس a لتتفاع sannan da تصور لتتفاع da وكما وصل لتتفاع لتتفاع لغانا daga ciki akwai littattafan malam guda biyu da wallafa eh, fasulul kitab jawamiul fawaid su ma ana karanta su ranar lahadi sannan akwai kashfu shubuhat fi sannan akwai kitabul juhud sannan akwai kitabun tauhid akwai aqida al-wasiyya akwai aqida al-tahawiyya sannan kuma akwai aqida salaf ashabul hadith sannan akwai wasu da hadisi kamar irin su bulugul maram sannan akwai da sai na loba irin su al-qayyim ibn malik sannan irin su mubadi al-shafiyya na jada'iyya da kuma malai da karanta a wannan majalisi ranar lahadi Rana asabar da ban suke guda goma sha tara ranar lahadi ma suke guda goma sha to wani zai ce ai littattafai sun yawa ya za a karanta littattafai guda goma sha tara a abin da ake yi shi ne lissafi idan an zo akwai littattafan da mana ya wallafa musamman sati da lahadi wanda muka ambata a farko mana yana fara karatu mai na littattafan a kullum za a karanta su sannan sai a karanta littafin da aka tsaya a wannan satin misali idan ranar asabar mun tsaya ne akan littafin kuma ta misali idan an dawo za a karanta wancan haddul fasil da addu'ar bahiya sai a karanta lafiya misali shi ne daga misali to haka ake yi a rana za a karanta tafai sun kai guda biyar ko guda hudu gwargwadon da yadda bayanin littattafan gwargwadon da abin da ya kasance sannan kuma a ranar litinin akwai littattafai da malam yake karanta na mazarin malikiya kusan littattafai guda goma sha bakwai a wannan majalisa ranar litinin kuran littattafai sun kai guda goma sha bakwai akwai kitabul qawaid salat akwai kitabul aqdari akwai al-ashmawi akwai muqaddima idiyya akwai ibn ushur akwai ibn ashir akwai isbahu salim akwai risala akwai tuhufa akwai askari akwai ashfa sannan akwai bidaya ibn mawarif akwai muktasar kai hadda ma littafin lugha muqama muqamatul hariri ma yana karantawa ranan litinin a wannan majalis sannan kuma akwai littafin hau. shi ma littafin zuwa ma ne yana karantawa kuma ana li'irabi ana fitar da bayanai yadda ya kamata a wani gudan su ma littattafai sun kai guda goma sha bakwai sannan ranar talata rana ce wanda yake kurin ranar ana karanta littafin littattafan tarih ne sannan kuma da littattafai na loba da akwai littattafai na zaure da wani suna ganin an yi tsarin gida idan kuma suke karanta littafin nan don an zo sai mutum ya ce shi ba zai karanta wani littafi ba a yi da wani shi a karanta to da shi ba zai karanta ba ba zai kaza misali to a cikin wannan majalisi mai albarka ba ne yana karanta wajen ne daga ciki a rana ana karanta nuru da ke mamu roba da yin musulun sannan kuma yana karanta littafin al-burda badamasi dan tsarani hamsiya ibn turai, ashiriniya, ashariya da shumara da jagiriya shi ma ne yana karantawa sannan akwai na sannan kuma ma yana nagari a cikin littattafai idan akwai wasu abubuwa na kutu da aka kawo ko kuma wasu abubuwa na bidigoyi da shi malam ya ambata a cikin littafin malam yana kokarin ya yi bayani akan abun shi to kaza ba ba daidai ba ne amma mu mun karanta ne saboda za mu yi amfani da bi lokacin da yake ciki larabcin da yake ciki ko Kuna fatan Allah ya ba mu iko da ke sannan akwai shagal arzu malam yana karantawa daliya da tufa su kam tufa a saniya malam yana karanta su a wannan majalisa sannan ranar laraba rana ce wanda ana karanta littattafan usulul fiqh sannan da littattafan matsalawar hadith sannan da littattafan ashek mujaddi usman ibn kojim shi ma ana karanta littattafansa sannan da sauran littattafan da kudu sala da sauran su dai ana karantawa a ranar laraba kun gane littattafai daidai dai har da littattafai cikin da biyar ake karantawa a majalisa saboda haka yan uwa ya kamata mu yi musharaka wanda ba su zuwa shugabanci su halarci wurin domin su da abubuwan da suke tattare da wannan karatu ne muna fata Allah ya bamu ikon dajewa da kuma ba da himma a kan a gurguje domin tuntuɓa wannan majalisi yana da account domin tura gudunmawa na tafsir ko kuma gudunmawa na suka aikata aikata da ake gudanarwa idan mutum yana buƙatar account din shi ne 002017272 2701772 sannan sunan account din As-Salafi Tafsir Association mutane za su mamaki an sa wa suna account ma As-Salafi saboda muna son komai insha Allah ya zama salafiya salafiya ya dace insha Allah to shi sa account ma da za a kuɗe ya ka sanya mai As-Salafi Tafsir to muna fata Allah ya sanya mai salafiya ya kai kamata insha Allah sannan sai nambobi domin su ba don jin bayanai akan abin da ya Single Apai 081 49109252. 081 49109252. Sannan 070 30 11 1212. 070 30 11 1212. Sannan akwai 070 37 33 93 42. जीरो सेवन जीरो थ्री सेवन थ्री थ्री नाइन थ्री फोर yawa sunan bankin stanbic ibtc shi ma jais ne yana daga cikin islamic bank da suka a wannan stanbic din eh account ne shi ne akalin eh na shi ma no interest ne account ko sannan so sai ɗayan number

idan kuma ta ne shi za a nemi 070 ko kuma 070 wannan shi ne kadan daga cikin bayanan da za a gudanar za mu gabatar a wannan majalisi muna fatan Allah ya saka wa da shi sannan idan uwa da suka maka kuma Allah ya saka musu alkhairi kamar yadda yi bayani a ko kuma da suka keɓanta kansu suka iya kokarin tsoron tallafa tallafawa tafsirin na kusan su ne masu kai karfin gudanar da wannan tafsiri din ke muna fata Allah ya saka mu da alheri akwai dalibai na nan majalisi akwai na waje akwai sauran wasu wanda ma kai wai kuma ma ba sa zuwa nan majalisi kuran an gamsar da su da bayanai ne akan ya kamata su taimaka kuma suka ba da gudunmawa to muna fata Allah ya saka mu da alheri kuma Allah ya karkato wanda da zuciyarsu wanda ba sa zuwa su ma su samu su dinga zuwa majalisi wannan shine a takaice za mu kira ba ta gawa da tabe zai dan yi a madadin ɗalibai sannan sai ga zai gudanar da a ƙarshen sha'a. Bismillah, Sai akwai karatu su ma masu muhimmanci sosai karatun aƙida ranar laraba da mala yake gudanarwa a masallacin ah, muna fatan yan uwa za su ba da gudunmawa da halartarwa domin fahimci da abin da ake karantawa a wannan kusan littafin ma da ake karantawa a gidan salaf ɗin shi ashabul hadith ga shi lalle ya kamata yi kokari wanda ba sa zuwa su kokari su halarto domin su fahimci da abin da yake tattare da abu sannan ranar alhamis mala yana karatu littafin bukari sirri bukari a wannan masallaci tun shekaru da dama mala yana karatu bukari hanyar da bukari so da haka shi ma Allah ya bada iko kowa ya halarci domin ya fahimci da abin da ke tare da karatun sannan ranar juma'a akwai littattafai da mala ya wallafa muruki mala ya sanya mana ɗaya daga ciki an sanya mana littafin abdurar bakiya ana karatu shi a ilayen da haka muna fatan Allah ya saka da alkhairi kuma ya uwa su kokari su halarci wurin domin su fa'idantu da abubuwan da suke tattare da karatu sannan da ƙarshe muna ƙara sanar da yan uwa da Allah duk abin da ya daga tafsiri ko abin da ya daga wani abu na majalisi idan kana neman ƙarin bayani ko kai kokari da Allah ka samu ahalin abin domin za ka samu cikin bayani sosai a kai don su da yawa wani zai zuwa bayani kadan ba ta wurin ahalin wanda ya kamata ya ji ba sai ga shi ma ya ɗauki magana sai je yaɗa wannan ya ce kala wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza misali da haka almuhim dai muna fatan yan uwa na kokari da kiyaye mu zama ɗalibai ana ta cewa ɗaliban suna aiki suna da malaman su kaza ko ba sa kaza so da haka ya kamata mu kankara wannan abu ana yawan faɗin abu akwai tambayoyi sun fi gudanar da aka su misali wai me yasa dalibai suna suke kana da malamai me yasa kaza ku kaza to ni irin nan, muna fatan duk karatun da kuke malami na iya kokari ya nuna mana tarbiyya ya nuna mana ga yanda ake kaza sannan kuma ya nuna mana yanda za mu biyayya ga malamanmu da kuma yanda zai zama in ka faɗi magana magana wanda yake ba za ta jawo ma matsala ba ko ba za ta jawo ma da maka matsala ba ga yadda za ka yi mutane to duk malam yana iya kokarin shi a wannan majalisi to muna fatan dai Allah ya kara karfafa mai gwiwa akan haka da sannan muna tsammanin sama a tsamu ya ƙara karfafa mana gwiwa wurin halartar karatu da kuma tsayawa mai jajirce mu ga lalle kuma ya a cikin kai ne cikin bayanan da a magana wurin malam sai malam ya da أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Oh, wannan ka da shi me faru a'a haka